musamman sauyi kan yadda ake gudanar da siyasa kama daga yakin neman zaben jam'iyyun siyasa daban-daban wanda yanzu haka sun riga sun fito fili suna ci gaba da neman al'umma sabo da lungu dukkan inda al'ummar suke suna bin su domin ganin cewa sun kai labari kuma suna ci gaba da tallatawa su jama'ar nan irin mahimmanci nauyi da tasiri na ɗan takararsu domin su ga cewa sun karbe su wanda suke da abin tallatawa za su tallata wanda ba su da abin tallatawa za su iya komawa gefe domin su ɗauki wata dabara daban domin tabbatar da ganin cewa ɗan takarar su ya kai labari wani irin dabaru ne a wannan karan ake samu na sauye-sauye na sa'anin juya tunanin al'umma da kuma sauya tunani da sai shi akan yadda ya kamata mutane su yi zaɓe a shekara ta 2023 waɗansu suna kallon cewa akwai buƙatar baje abubuwa a faifai domin su 'yan takara da kuma da ake kallon cewa za su yi zaben su baje su tabbatar da cewa sun zaba sun darje kowane dan takara ne tun daga dan majalisar dokoki na jiha har zuwa shugaban kasa a wancan lokaci me yayi a wannan lokaci me yake yi me ya sa da hangen nesan sa na tabbatar da cewa ya kai al'ummar da yake buƙatar ganin cewa sun zaɓe shi tudun mun tsira ya yi shiri wani irin daftari yake da shi cikakke wanda zai nuna wa al'umma kuma su tabbatar da cewa sun karɓi wannan daftari kuma su yi amfani da shi baki daya wani irin salo zai yi amfani da shi wajen tunkarar 'yan boko wata dabaru da zai yi amfani da su wajen tunkarar 'yan kasuwa wani irin salo ne zai yi amfani da shi wajen ɗalibai wani irin salo ne zai yi amfani da shi wajen matasa yaya mata fa wani irin dabaru zai yi amfani da shi wani irin sadabaru 'yan takara za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun yaƙi zuciyar al'umma da su tabbatar da cewa za su iya tsaya musu a dukkanin matakansu tare da ayyukansu baki daya da dukkanin muradansu suka sanya a gaba na ganin cewa sun kai abin da ake bukata a iya cewa zakaran gwajin dafi ne shekara ta 2023 abubuwan da mutane suka yi da abubuwan da mutane ke kallo a halin yanzu da irin tafiyar da ake yi da kuma tunanin al'umma akan dukkanin 'yan takara tare da abin da yake da shi musamman mutane suna auna nauyi na 'yan takara kowane iri ne ya fito baki daya kuma tuni aka riga aka bude yakin neman zaɓe aka cire takunkumi jiran zami cewa akwai buƙatar kowa ya sai da ɗan takararsa amma ta hanyar yin amfani da kalamai na adalci kalamai masu tsafta kalamai waɗanda za su ja hankalin al'umma ba batanci ba kalamai waɗanda mutane za su yi amfani da shi domin su rike kuma su yi tunani lokacin yakin neman zaɓe su dangwa maka ƙuri'a ko kuma aka san haka a cikin tafiyar da ake baki ɗaya Su yanzu haka shawara ta rike ga mashigari jiya. rijiya 'yan takara suna dabaru daban-daban da su yi amfani da shi da kuma tunaninsu don ganin cewa sun kai a wannan karan za mu dubi takarar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a nan jihar kaduna sanata malam ubasani zai amfani da shi musamman nauyinsa a jihar kaduna abubuwan da za a tallata shi a jihar kaduna wanda irin abubuwa ne yake da su wanda irin abubuwa ne yayi a wancan lokaci wanda irin abubuwa ne yake yi a yanzu wani irin alƙawura zai zo mutanen jihar Kano su zai sha bamban da sauran 'yan takara da aka gani a shekara ta 2019 shekara ta 2015 shekara ta 2011 ko shekara ta 2007 tun daga dawar demokradiyyar tara wasu na kallon cewa za a samu sauye-sauye musamman wajen isar da saƙo ga al'umma a lokacin yakin neman zaɓe duk da yake yakin neman zaben ya riga ta taho yanzu kuma watanni suna ci gaba da karewa kwanaki suna ci gaba da zaizayewa kuma yan takara na ci gaba da yin naso sako da lungu wajen jama'a domin sayar musu da waɗannan bukatu nasu a gida mai Uba sani ya dogara da shi Me ne zai tallata wa al'ummar mutanen al'ummar jihar kaduna al'ummar jihar kaduna takara da ƙananan hukumomi uku. a yanzu haka yana wakiltar ƙananan hukumomi guda bakwai a majalisar dattawa me ya kana hukumi guda bakwai din nan da yasa mutanen jihar kaduna su kalle shi su ce ya taka muhimmiyar rawa cikin shekaru uku da rabin nan da zai kara shekaru hudu cewa akwai bukatar mu zaɓe shi domin ya yi aikin da ya kamata zai iya kara da kanin hukumi ashirin da uku wani irin daftari yake da shi da mutanen jihar kaduna da zai saisaita su ya kuma haɗa kan mutanen jihar kaduna bangarori daban-daban da suka shafi tattalin arzikin ƙasa addini zamantakewa mu'amala ta kowane bangare wannan su ne abin da za mu a cikin wannan shiri na ina na wannan rana muna tare da mataimakin daraktan yaɗa labarai na kwamitin yaƙin neman zaɓe na jam'iyyar apc jihar kaduna ahmad mai yaƙi wanda zai mana bayani kan batun da suka shafi takarar sanata malam Sani da karfin jam'iyyar apc a jihar kaduna nauyinta da inda yake kallon cewa akwai bukatar mutane su fahimci jam'iyyar apc akwai al'amura da dama da suka shafi jam'iyyar saboda haka akwai bukatar su fahimce ta kuma su yi jam'iyyar apc da bakin asawa gida daya abin bai yaki barka da kasancewa tare da masu wannan shiri na ila dalili ah, barka mu dai malam dahiru da kuma masu kallon mu da masu sauraron mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah an dade ana cewa za a kaddamar da kwamitin yakin neman zabe na jam'iyyar apc a hmm. ah, da karshe dai an kafa kwamitoci kwamitoci an rantsar da su ina iya cewa aiki ne za su fara ko koya akai yanzu kawai don mutane da jihar Kano dama ah, sun kaga sun kagu su ga cewa sun gan ku wurin yin talla ta yan takarar ku daban-daban wani sabon abu za ku zo da shi wanda mutane wanda zai dauki hankalin mutane baki daya ya haka wannan rantsarwar da aka yi muku yanzu da kuma aikin da za ku fara kwanan nan well alhamdulillah kamar yadda na ce jama'a assalamu alaikum alaikum kamar yadda ka faɗi an kaddamar da kwamitin neman zaɓe ranar alhamis da ya gabata kuma ga wannan kwamiti ya fara aiki a ka'in da na'in <clears throat> tun kafin ma a kaddamar da wannan kwamiti tun da aka dage takunkumin yakin neman zaɓe da hukumar zaɓe ta yi ake ta hidiman ganin cewa al'ummar jihar kaduna sun fahimci menene jam'iyyar apc ta baki dayanta ta yi a jihar kaduna idan ka ɗauka hmm. jihar kaduna a hmm. shekara bakwai da rabi da aka yi hmm. ko makaho ya shigo kaduna ya san cewa jam'iyyar apc ta shimfiɗa ayyuka kama daga ayyuka na eh, raya ƙasa da ayyuka daban-daban na samar da ayyukan yi na inganta jiha na kawo masu saka hannun jari da kuma canza taswirar jihar kaduna wannan eh, tun kafin ma a fara neman yaki neman zaɓe mutum ko wace jam'iyya yake idan kuma zai makan shi adalci hmm. ya san gwamnatin jihar kaduna karkashin gwamna malam nasir ahmad rufai da kuma jam'iyyar apc ta yi ayyuka daban-daban din rashin adalcin ka kasan da wannan wannan ayyuka da aka yi an yi su ne a dukkan fadin jihar kaduna saboda haka mm. in muka ɗauko daga wannan mm. aiki an fara shi tun ma ana kan gwamnati Eh, abu ne da za a gani ba abin da za a faɗi ba saboda haka eh, wannan kwamitoci hmm. daban-daban na yakin neman hmm. zaɓe eh, suna nan suna wayannan ayyuka kuma abin sha'awa malam ɗahir shine wayannan abubuwan da gwamnatin jihar kaduna ta yi akwai kuma ɓangaren da shi kan shi sanata ubasani ya yi a matsayin shi na sanata wanda ya tsaya ya jajirce wurin kawo sauyi da taimakawa wurin tallafawa jihar kaduna kamar yadda aka sani a gwamnatocin jihohi za su iyakan abin da za su iya eh, wajibi ne a samu wanda za su yi aiki da jagoran gwamnati da shi kuma zai taka nashi rawar wurin ganin cewa ita gwamnatin jiha an yi mata wasu abubuwa tunda nauyin yana da nauyi ayyukan suna da yawa eh, saboda haka malam sani a matsayin shi na sanata wanda ya yi har yanzu bai cika shekara hudu ba hmm. amma ina tabbatar maka in ka ɗauko ka kwatanta shi da sanatoci da suka yi a wannan a tsakiyar jihar kaduna kama daga sanda aka fara demokaradiyya a tara 1999 sanda demokaradiyya ya dawo hmm. zuwa yanzu mun yi sanatoci kusan guda hudu zuwa biyar babu wani idan ka haɗa duka hudun hmm. da suka yi Eh, babu wani wanda yi abin da za a kwatanta da abin da malam uba sani eh, mun sani cewa akwai matsala na faɗaɗa jami'ar jihar kaduna eh, kowa ya san wannan malam uba sani ta kokarin shi a majalisar dattijai ya samo ayyuka wanda babban bankin najeriya a yanzu haka tana faɗaɗa jami'ar jihar kaduna rigacikun a inda ake yin wato faculty na engineering tsangaya ta aikin injiniya mm. wanda aiki ya yi nisa wanda idan aka kammala mm. shi babu wata jami'a hatta jami'ar ƙasa ta amadu bello mm. ba za ta kai jami'ar jihar kaduna ba irin wannan faculty da abubuwan bincike na zamani da kayan aiki na koyar da ɗalibai da bincike da sauransu su kaga wannan kadai ya tallafa ya taimaka wurin abubuwan da jihar kaduna take yi hmm. kuma wannan ayyuka da ya samu ba wai ya samu bane ne ma don naji a gabatar gabatarwa hmm. kana maganan kananan hukumomin da yake wakilta hmm, ya samar da wa'innan abubuwa na tallafawa a wurare daban-daban an yi shi eh, a ƙaramar hukumar igabai ake wannan aiki akwai asibitin babban asibitin eh, bincike wato mm. federal medical center da ake yi cibiyar kiwon lafiya ta ƙasa eh, mm. wanda an samar da shi za a yi shi a rigasa mm. akwai babban makaranta da ake yi a karamar hukumar giwa haka in ka zo karamar hukumar kaduna ta arewa da karamar hukumar kaduna ta kudu akwai wurare na samar da guraben eh, sana'a da kuma samo ma jama'a da dama tallafin dogaro da kansu har eh, eh, mai girma distinguished sanata obasani ya kai ga eh, shi ne sanatan da yana wakiltan kaduna ta tsakiya amma bai bar fannin kaduna kudancin kaduna da kuma ta arewaci ba tunda makarantar wato samar da ilimi na college of education gidan waya sanata obasani shi ya samar da aka kafa cibiya na wato bincike da na'ura mai kwakwalwa wato ict hmm. wanda babu irin shi a kowace makaranta a jihar kaduna kun ba wakiltar kudancin kaduna yake ba amma saboda kishi na jihar kaduna ya samar da wannan cibiya gwamnatin tarayya tana nan an kammala aiki hmm. eh, haka in ka je arewacin kaduna hmm. akwai abubuwan ci gaba da ya kawo a karamar hukumar lere eh, na asibitoci da sauransu kaga eh, wannan mutum ne da ya nuna mm. wannan ya nuna mutum ne mai hangen nesa akan cewa inda al'umma ake wakilta mm. eh, eh kun zaɓe na ana. amma na samu dama mm. da zan tallafa al'umma bai tsaya a inda yake wakilta ba ya faɗaɗa domin al'umma jihar kaduna saboda idan ka je misali makarantar koyar da ilimi na college of education gidan wa akwai yan arewacin eh, yan tsakiyar jihar kaduna da yake wakilta da suke karatu a can kaga an tallafa kuma su mawancan mm. sun amfana haka in ka ji arewacin jihar kaduna mm. saboda haka eh, wa'annan su ne abubuwa da dama kaɗan daga ciki mm. da al'umma sun riga sun san wani na sai dai a tunatar da su a kuma sanar da su wanda ba su sani ba kamar misali irin ayyukan da ya a wasu wuraren da ma baya wakilta abu ne da ya kamata wajibi a sani sannan tabbatin kudurori a majalisa da dokoki sanata shi shine dan majalisa da ya samar da kudurin doka da har ta samu amincewar majalisar dattijai da na wakilai mm-hmm. aka tseda ta har shugaban kasa ya rattaba hannu a kai eh, babu wani sanata eh, sai dai mutum ya ce maka ya tashi a ko dai ya dumama kujera mm-hmm. a majalisa sanda ya wakilci jihar kaduna ko ya tashi ya yi bayani an dauke shi hoto a tv amma mm-hmm. min zanin mai kai eh. na majalisa da har aka kafa doka tunda majalisar dokoki an yi ta ne don ko dai a sabunta dokoki saboda wasu dokokin mm. sun daɗe wasu kuma babu su mm. a yi dokoki kuma dokokin nan ba za su yi tasiri ba ba za su yi aiki ba sai shugaban ƙasa ya sa hannu to malam obasani ya yi irin wa'annan har guda 31 misalin irin doka da zan baka misali shine mm. a yanzu akwai doka da za a iya cewa mutum ya yi laifi an kai shi gaban hukuma ya yi laifi na misali na fyaɗe misali ko kuma ya yi laifi na cin zarafi ko na wani almundahana sai a je kotu sai kotu ta ce to an yanke mai hukuncin shekara biyu ko kuma ya biya tara dubu biyar to in dai za ka yi eh. irin wannan laifin ka biya dubu biyar ai sai ka je yi eh. kana biyan dubu biyar mm. to dole ne a sabanta ko kuma sanda aka yi dokokin mm. bai yi la'akari da ci gaba da zamantakewa da yanzu muke ciki ba an samu ci gaba daban-daban ta fannin waya ta mm. fannin abubuwa da dama su dole ne a dinga sabunta irin waɗannan dokoki to mai girma sanata obasani eh, a yanzu haka da yake wakiltar jihar kano irin abin da ya mai da hankali ke saboda haka mu muke da abin faɗi mu muke da abin tallatawa mm. mu muke da abin nunawa mu muke da abin alfahari cewa dan majalisa wakilin mu ga irin abubuwan da yi kuma ga daman da yake nema a bashi domin ya ci gaba da waɗannan ayyuka da eh, gwamnatin jihar kaduna karkashin malam nasir ahmed rufai eh, ta ɗauko yi sannan eh, shi kuma ya ci gaba da nashi abin alherin a ɗora domin jihar kaduna ta ci gaba misali da zan baka shine dole mu yi la'akari da abin da turawa ke cewa continuity wato dorawa daga kan abin da gwamnatin baya ta eh, malam nasiru eh, yarufai tun da ya zo bai yi la'akari da bambancin addini eh, bambancin jam'iyya wurin ci gaba da ayyuka ya duba ne menene amfanin abubuwan da zai amfani al'ummar jihar kaduna kuma ya dora a kai haka shugabanci ya kamata inda a ce an taho da haka tun daga 1999 da jihar kaduna ta wuce inna muke mm. ciki yanzu abubuwa da dama misali mm. eh, da aka yi eh, da malam nasiru ya la'akari da su kuma yake kai wasu ya kammala wasu yake kokarin kammalawa eh, shine ake so a ci gaba da haka akan a ce an kawo wata da za ta zo ci, ce ai duk abin da malam nasiru ya bai ba za a saro sabo to za mu koma gidan jiya so wannan shine tsari kuma na kamar da nake gaya maka na mai tabbatar maka cewa ah, mu jam'iyyar apc da ɗan takararmu da sanata abu sani mu muke da abin faɗi mu muke da abin tallatawa mu muke da abin nunawa cewa hmm. an aiwatar wa al'ummar jihar wani zai ce baya ga waɗannan kila ayyuka da ka zayyano cewa sanata abu sani a matsayin shi na sanata akwai batutuwa musamman idan mutum yana neman kujerar gwamna akwai waɗansu abubuwa da ake so ila ya samu da zai taimake shi wajen aiwatar da ayyuka a jiha shine alakarsa da mutane ba na cikin gida ba har na waje wanda zai iya kaiwa ga hannunsa zuwa ga can ya taɓo can ya jawo wancan domin a zuba jari ko a amfanar da ƙasar ko kuwa amfanar da jiha baki ɗaya menene eh, tsawon hannun malam ubasani wajen mu'amala da mutane da kuma wanda yake a iya cewa ya samu goguwa da fahimta da kaifin basira cuɗanya da al'umma daban-daban waɗanda idan ya zama gwamna za su taimaka wajen ganin cewa an jawo su ko kuma an zuba jari a jihar kaduna yana da wannan abin da mana dairo ai wannan kana tambayan abin da yake a fili eh, sanata obasani na farko dai kafin ma ya shiga harkan siyasa mm. gadan-gadan shi ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ya yi ayyuka daban-daban ya yi aiki da sanannun masu kara haƙƙin ɗan adam kamar marigayi gani fayomi mm, sun yi aiki tare kamar tsohon shugaban ƙasa mm. janar olusegun obasanjo sun yi aiki tare a matsayin mai bashi shawara mm. ya yi takara a baya daban-daban e, ya yi aiki da malam nasiru a matsayin mai bashi shawara a siyasa kuma yanzu yana kujerar sanata Eh, idan muka takaita shi da waɗannan faɗaɗawa ya nuna maka cewa mutum ne da yake da eh, eh, a hausance ba za a ci dogon hannu ba hmm. saboda ina ga malam ɗari sai ka duba ma'anan in an ce mutum yana da dogon hannu amma a faɗaɗawa da hmm. network na sanin mutane da za su kawo na farko dai ya nuna wannan gogewar ta ganin cewa ya san haƙƙin ɗan adam ya san darajin dan adam ya san amfanin mu'amala da dan adam ya san muhimmancin dan adam kuma ko a wannan shekara uku da rabi da yake kai a matsayin sanata ya nuna wannan gogewa saboda misali a kwamitin shi na eh, abin bankuna mm. yana da tsofaffin gwamnoni guda takwas a suke karkashin shi a wannan kwamitin guda takwas da suke membobin shi ne shine shugabansu ah, ya yi amfani da ye eh, shine shugaban kwamiti amma wannan bai dora mishi girman kai ba ya san duk wanda ya gwamna a wata jiha na shekara takwas ko shekara akalla hudu ya goge ya san me ya kamata a matsayin shi na shugaba zai iya ya jagorance su sai ya yi shugabanci na a tafiyar kowa ya taka rawar shi shi yasa yau aka samu irin nasarorin da aka samu wannan ya nuna gogewa eh, in bai da gogewa da sai ya cije aini ne shugaban to kaga wannan shine shugabanci ba wanda yake cewa ya san komai ba wanda yake cewa ya fi kowa iyawa in Allah ya baka shugabanci dama ne ya baka domin ka tallafa al'umma hmm. wannan nuna gogewa kenan na sanin mu'amala hmm. inda ake abin nan hmm. kuma kaga a baya eh, mafi akasari wanda suke shugabantar irin wannan kwamitocin suna amfani da shi ne domin neman duniya su nemi kwangila hukumomin gwamnati su nemi abubuwan da zai taimake su amma bai yi haka ba sai ya sa aka zo misali cbn ta zo ta ke wannan aiki a jami'ar jihar kaduna na kusan kudi sama da biliyan uku kaga hmm. wannan kishi ne inda yana so shi ma sai je nemi kwangilan ya anshi kwangila domin kanshi amma yana duba menene al'ummar da yake wakilta babu wanda ya taba irin wannan a jihar kaduna misali kenan gogewa mm. da sanin ya kamata da faɗaɗawa mm. shi yasa ya yi tunanin cewa ya samar wa makarantar koyar da ilimi ta gidan waya da ke kafancan a yankin kudancin jihar kaduna saboda ya sani cewa mm. al'ummar jihar kaduna ne za su amfana al'ummar jihar kaduna babu batu na addini ko na kabilanci saboda mafi akasarin wanda suke aiki ko suke koyarwa ko suke karatun a wannan eh, bangare na jihar kaduna ba al'umma ba ne da Eh, suke da addini ɗaya ko hmm. kabila ɗaya da shi amma wannan bai tsole mishi ido ba ya tsaya ya ga an samar da wannan cigaba hmm. saboda haka wannan shine shugabanci a samu wanda yake hangen nesa wanda yake tunanin a'a ai barin menene zan samar a jihar babu kwalejin samar da ilimi a nan Eh, tsakiyar jihar kaduna amma akwai a kudanci mm. da ya samu dama ya bada haka a lere mm. misali mm. saboda haka wannan shine shugabanci akwai ndic eh, wanne kwamiti ne suna ƙarƙashin kwamitin shi ya sa sun kawo abubuwa daban-daban makarantu daban-daban asibitoci daban-daban an samar da asibitocin nan abubuwan koyar da sana'o'i wannan shi ne ci gaba akwai eh, hukumar wannan nisal tana karkashin bankin mm. ƙasa ne mm. eh, yanayi da aka shiga na covid-19 da mutane suka daga yara sana'o'insu suka suka samu matsaloli ya taimaka wurin samun musu da jari da za su taimaka su ci gaba da sana'o'insu kaga wannan shine faɗaɗawa mm. yana da mu'amala da bangaren eh, addini ya kula da batun addini duka bangarorin addini ya nuna adalci yana al'amura da abubuwa daban-daban wanda idan aka duba misali idan ka je eh, eh, eh, wurin gasan alkur'ani mm. na mala malam ubasan shi ya sabanta wurin ya gyara shi da yanzu ka shiga ka dauka mm. kana saudiya ne ka je gasan karatun alkur'ani haka ta bangaren wai na ma ba musulmai ba dukkan yana mu'amala da mutane wurin ganin cewa ya samar da wannan tallafi da ya dace mm. ah, tun da ya zama sanata duk shekara irin wannan taro da ake na gasan alkur'ani wanda an kammala ranar lahadi da ya gabata mm. yana kan gaba wurin ba da tallafi wurin ganin cewa an samar da wa'annan abubuwa to kaga wannan shine shine hangen nesa kana tunani a ta bangaren siyasa mm. ka kula da shi ta bangaren al'umma ka kula da shi eh, duka wani abubuwan da na zayyana mm. al'umma su ne masu amfana da shi ba wai don shi zai amfana ba a'a don al'umma ake yin wa'innan abubuwa wanda yanzu jami'ar jihar kaduna ta, zama abin alfahari da a da eh, guraben samar da eh, guraben karatu wato admission da ake ana samun masu neman shiga jami'ar jihar kaduna kusan dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin amma daga karshe a duk shekara hmm. ba ya ɗauka ya wuce mutum dubu biyar saboda babu ajujuwan babu eh, faɗaɗa wanda za a iya ɗauka amma yanzu idan aka kammala wannan faculty of engineering na tabbatar maka a jami'ar jihar Kudu za ta ɗau mutane daga dubu takwas har zuwa dubu goma sha wani abu to kaga wannan an faɗaɗa an samar da dama da yara eh, yaran talakawa za su samu daman yin karatu a wayannan wurare wannan kenan mm. idan ka duba ta al'amura na kyautata dangantaka mm. tsakanin shi da sauran mutane ma da ba ma 'yan jam'iyya ba saboda yana wakiltar al'ummar jihar kaduna ne ba wai yana wakiltar yan jam'iyyar apc ba ne an zaɓe shi a matsayin yan jam'iyyar apc mm. amma haƙi da mu'amala na yau da gobe yana mu'amala ta duk yan jam'iyya saboda su ma yan jihar kaduna ne eh, bambancin eh, jam'iyyar siyasa bai hana ka mu'amala da sauran al'umma akwai aƙida na jam'iyyarka na kare mutuncin jam'iyyarka mm. amma kuma akwai haƙƙi na zamantakewa na zumunci wani addini ma ya karfafa wannan kuma yana mu'amala da dukkan wani dan eh, jihar kaduna yana girmama manyan jihar kaduna eh, wanda suka girme mishi wanda suka fi shi bai ce ya fi kowa iya ba wanda suka fi shi sanin eh, da suka taba shugabanci mm. kafin shi yana girmama su alaƙar shi da gwamnan jihar kaduna akwai girmamawa mm. suna girmama juna alaƙar shi da sauran shugabanni da suka yi shugabanci a jihar kaduna da ma wajen jihar kaduna kyakkyawan alaƙa ne na girmama juna na sanin eh, ya kamata shi bai ce ya fi kowa iya ba kamar inda na ce mm. su za eh, ya kamata kaza ya kamata kaza yana saurarawa eh, so saboda haka malam dahiru mm. kamar inda na faɗi ba wai batun hannun shi gina ya kai ba mm. ai hannun ma ya riga ya kai kuma yana mu'amala kuma mutum ne mai saukin kai wurin daukan shawarwari ko kai malam ɗahiru eh, kana eh, eh, at any point kai kasan in akwai wani abu na shawara da zaka ba shi sanata uba sani bai taɓa cewa bai san wannan ba ko kuma bai so ya ji wani shawara daga bin wani shi dai burin shi a samu inda za a yi al'umma jihar kaduna su samu cigaba to haka masu kallon mu tare da masu mu kai tsaye muna tattaunawa a cikin wannan shiri na ina dalili da kuma irin jin dalilai daga bakin ahmad mai yaƙi mataimakin daraktan yaɗa labarai da kwamitin yaƙin neman zaben jam'iyyar apc da nan jihar kaduna muna tattaunawa a kan yadda kwamitocin da suka fara aiki musamman da bangaren yaɗa labarai da kuma yadda za su yi tallata dan takarar gwamna na jam'iyyar apc irin abubuwan da yake da su da irin kayan tallan da za su da su da mu jama'a su karba a jihar kaduna yana kallon cewa dan takararsu Ah, an riga an kai duk abin da ake bukata na matsayin shi na dan takara saboda haka an daura shi a mizani sun ga cewa yana da nauyin da za su yi tallata shi a ko ina ba tare da jin dar a fadin jihar Kaduna ba za mu ɗauki wutar lokaci da zarar mun dawo za mu daura daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu. so haka masu kallon mu tare da sauran mun dawo cikin wannan shiri na ina dini kamar da kuke kallon mu bayan daukar hutun rabin lokaci kan tattaunawa tare da ahmad mai yaƙi a shine mataimakin darakta na kwamitin yaɗa labarai na yaƙin neman zaben jam'iyyar apc a nan jihar kaduna muna tattaunawa da shi akan abubuwan da za su tallata ɗan takararsu na gwamna ƙarƙashin da jam'iyyar apc a jihar kaduna gani yadda yanzu haka yake wakiltar kananan hukumomi bakwai a jihar kaduna a matsayin shi na sanata wanda ya kwashe shekaru fiye da uku ana wannan jagoranci cikin bayanin da aka yi a zagaye na farko amur yaƙi ya tabbatar da cewa ba wai kanan hukumomi guda bakwai bane kadai ya wakilta ya wakilci ƙananan hukumomi na jihar kaduna baki da bisa la'akari da yadda ya fahimci zamantakewa da kuma mu'amala yadda yake da al'ummar jihar kaduna baki da don haka yana kallon sai da shi zai zama da sauki ga mutanen jihar kaduna domin ya taba ko ina a kadai abubuwan da suka shafi jihar kaduna da masu sauran wurare baki daya kan batun da ya shafi batun siyasa zalla ya alaƙa su take da 'yan siyasa da yawan lokaci akan ji idan zaɓe ya zo irin wannan 'yan siyasa su ne mafi yawa za ka samu a gaba su tabbatar da cewa a za mu yi wane za mu yi wane za mu yi wane ya alakarsa take ga 'yan siyasar jihar kaduna domin su ne suke sai da dan takara a lokacin da ake bukatar sai dan takara tare da har hada dukkan abubuwan da yake da shi nuna wa al'umma baki daya a iya cewa hankalin shi kwance yake yanzu ba shi jin dar cewa 'yan siyasar jihar kaduna musamman jam'iyyar apc suna yin sa kuma za su tallata shi yadda ya kamata to mara dayar ban ba ko taron kaddamar da kwamitin neman zaɓe da aka yi ran alhamis ka halatta ko ko a talabijin ka kalla ko ko labari a kamata cikin kowanne daga cikin mm. uku idan ma ji ka mm. idan ma halatta kai idan saurari kai mm. kai shaida ko duk wanda ya halarci wurin shaida wurin irin al'ummomi da aka tara a wannan taro da ya gudana a babban ɗakin taro na matala suwa ah, wannan taro ya tura 'yan siyasa daga bangarori daban-daban na jihar kaduna wanda suka zo aka kaddamar da su a kwamitoci na yakin neman zaɓe wanda wannan manuniya ne ga irin jajircewa ah, da 'yan siyasa suka yi na jihar kaduna ah, wurin ganin cewa an zaɓi sanata obasani wanda cikakken ɗan siyasa ne na gaya maka mm-hmm. ah, tun kafin 1999 yana cikin wannan hidima mm-hmm. a jam'iyyu daban ma da ba waɗannan jam'oyin ba sabila haka yana da alaka kyakkyawa da 'yan siyasa daga fanni daban-daban eh, masu bibiye da hmm. abubuwan da takarar sanata obasani eh. za su rula cewa misali hmm. ɗaya daga cikin makusantan shi da suke ba da shawara hmm. shine fitaccen ɗan siyasa da kowa ya san shi a jihar kaduna wato eh, alhaji hamisu mai rago wanda kowane sai dai in kai jariri a jihar kaduna dawon eh. siyasa alhaji hamisu mai rago yana cikin fitattun 'yan siyasa ba a jihar kaduna ba ma a najeriya wannan hmm. a yanzu haka duk inda ka gani za ga suna tare kuma saboda gogewar shi da sanin abubuwan siyasa hmm. alama ce da ke nuna cewa eh, sanata obasani yana da kyakkyawan alaka da manya-manyan 'yan siyasa idan ka kai hmm. zuwa ƙololuwa ke haka in ka zo hmm. matsakaitan 'yan eh. siyasa eh, masu tasowa za ka gani akwai alaka duk inda ka je ofishin shi ko gidan shi za ka ga kullum 'yan siyasa ne ke shiga suke fita suke kawo shawarwari ya kamata a yi kaza ya hmm. kamata a yi kaza haka in ka zo ƙananan 'yan siyasa mm. matasa ƙanana wanda yanzu suke tasowa shi yasa a kwamitin mm. neman zaɓe a karo na farko wannan jam'iyya ta eh, eh, wato na apc mm. wurin eh, kwamitocin yakin neman zaɓe aka yi kwamiti na musamman domin ɗalibai ah. wannan shine karo na farko da aka taɓa irin wannan shine aka taɓa yi ana yin na matasa na matasa ana yin na matasa amma yanzu an ware na matasa daban na ɗalibai daban an ƙara fata an ƙara fata ne saboda ya zama da cewa yana da yana da rawar da da kuma shawarwarin da zai bada saboda akwai ƙungiyoyin siyasa wannan tun daga jami'o'i da ko makarantun gaba da sakandare ɗalibai suke fara shiga hidindimin siyasa mm. kuma shekarun ya kai na zaɓe na shekara goma sha takwas mm. an ba da dama su ma su zo su taka nasu rawa Ah, duk da dai ka yi maganan ya wani dabaru za mu yi mm-hmm. ni ba zan zo gaban talabijin ko gidan rediyo na cewa ga dabarar da za mu yi ga dabarar da za mu yi ha mun riga mun yi wannan wannan din ma na faɗa satan eh. ansa ne na tabbata sauran jam'iyyu yanzu nan carab su ma zaka ji sun ce sun kafa wannan mm-hmm. kwamitoci amma in sun yi ba da ma da dai su eh. zama shaida mu muka fara yi eh. kuma sata suka yi amma babu damuwa ba za mu fito da tsarin mai muka ne ya yi ba amma na tabbatar maka tsare-tsare na nuna maka ga wannan na ɗalibai akwai kuma na elders wato manyan dattawa na jihar kaduna su ma akwai nasu kwamitoci da suke to kaga an hada kowane bangare kowa an bashi an bashi dama domin ya zo ya baje kolin shi mm. ya nuna irin kwarewar shi tunda mulki da shugabanci mutum ɗaya bai iya cewa hmm. zai iya ɗaukan jinka dole sai wasu sun fito sun zuma sun taka nasa rawar hmm. sannan a kai ga gashi. Hmm. so wana eh, ina tabbatar maka malam ɗahiru da sauran al'umma da ke kallon mu ko sauraron mu cewa malam ubasani yana da wannan kyakkyawan alaka da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da ɗalibai da ma'aikata da duka saboda ya san mahimmancin kowane bangare. da kuma rawar da kowane bangare zai taka domin samar da ci gaba a jihar batun samar da ci gaba a jihar kaduna sai kana da gogewa da fahimta da yadda jihar kaduna take ciki bangarorin nan guda uku shiya guda ukun jihar kaduna mm. kuma duk mutumin da zai tashi aiki sai ya tabbatar da cewa yana da daftari wanda zai aiki da shi kuma ya nuna mutanen jihar kaduna cewa ga abin da zan sanya a gaba da nake kallon cewa ita ce a fahimta ta damuwar ku a yanzu zan sanya a gaba ki daya hmm. malam musa yana da daftari na wanda zai sanya a gaba ya tallata mutane jihar Kaduna cewa ina sa ran in Allah ya sa na zama gwamnan jihar Kaduna abu na ɗaya zan mai da hankali akan kaza ɗaya zan mai da hankali ko ko a'a kuna ta bayani ne kawai cewa za ku ɗora daga inda ma nasu amma ɗan rufa'i ya tsaya mene daftarin ku ah, malam ɗayaro ah, a yanzu idan muka lissafa shekaru mun kai shekara kusan ashirin da uku. da dawowar demokradiyya a najeriya a baya sanda ake shekara na hudun farko da takwas din farko da sha biyun farko mm. ana cewa jaririyar siyasa ko jaririyar demokaradiyya mm. ana koyo ya za a tabbatar da demokradiyya ta zauna da gindinta mm. a za wuce wannan a wancan lokaci mm-hmm. ne mutum yake zuwa ya ce maka in kuka zaɓe ni zan yi kaza zan yi kaza ah. zan yi kaza a baya kenan a yanzu eh. dukkan masu takarar neman gwamnan jihar kaduna hmm. sun taɓa samun dama na dai a zaɓe su a majalisar jiha ko majalisar tarayya a matsayin wakilai na al'umma kuma sun samu daman nan na shekaru ne a ardutu kamata ya al'umma su dinga faɗa daman da muka ba ku me kuka yi ah, yanzu batun tarihi ne da ko a baya abin ai ai malam dahiru kaman mai neman aure ne ai ba za ka je ka ce ma mace in kika aure ni mm-hmm. zan miki kaza zan miki kaza ba wannan ka aura a gida ya eh. kamata malam dairo ka barta da yunwa ne ka barta babu mm-hmm. tufafi ne ka ci zarafinta ne ka wulakanta ta ne da iyayenta duk wannan sai an bincike sai an duba ai addini ne nuna idan har za ka auri mace mm. musamman wanda yake da mata ɗaya mm. ko biyu ko ba ka da mata mm. sai an bincika menene halayyarka ba za ka zo ka ce ai zan miki gida eh, eh. miki kaza damar da kai auren da kai a eh. da me kai me ka tsina na an kwashe lafiya duk arzikinka ba uba na gari ko uwa ta gari da za ta dau yarta mhm. ta baka bayan kana da tarihi na cin mutuncin wanda ka aura na barinta da yunwa na rashin ilmantar da ita na rashin hmm. samun mata da tufafi na rashin tabbatar da 'ya'yanka mm. yaya kake kula da su ai an wuce wannan yayin da ka zo ka ce mm. mutane aiku ku zaɓe ni mm. in kuka zaɓe ni zan yi kaza eh. zai a'a damar da ka samu mai kai na faɗa abin da mai girma sanata ya yi a takaice a takaice dukkan 'yan takarkarin nan da ke neman su eh. suka tsaye da su ba sai na kira sunaye ba dukkansu dai kwarara da aka sani su eh. takarar nan guda hudu ne ko biyar kuma dukkansu ba wanda ba a taɓa zama ba a matsayin wani abu a baya ko ya yi kwamishina ko ya je majalisa ko eh, bari ma dai mu daddare su idan ka ɗau ɗan jam'iyyar pdp an zaɓe shi a majalisa ta jiha ya mm. shekara takwas mm. ya je majalisar tarayya ya shekara takwas shekara sha shida me ya tsina na a shekara goma sha shida ga al'umman yankin shi ma ba jihar kaduna ba kalubale ne wanda a gare shi kalubale ne ga dukkan yan takara ba ma shi ba haka in ka ɗauko na mm. lebo mm-hmm. a saki a saki an zaɓe shi ya je majalisar ƙasa na tarayya me ya tsina na wa'innan bil din da dokoki guda suka gudanar wa'innan da na lissafa maka haka hunkuyi sanata hunkuyi ya yi kwamishinan kuɗi a mm. jihar kaduna mm. ya je majalisar tarayya a mm. abuja me ya tsinana shi ma sanata ya yi kuma ma shi ma sanata obasani shekarar shi uku da rai eh, eh. kaga bai ma kai yawan shekarun da suka yi ba so mu ma ɗauka dukkan shekara hudu din suka yi me suka tsina wa'annan sun samu dama yanzu an wuce ku zo ku ce mu kuka zaɓe mu za mu yi muku kaza za mu sai muku awakai jajaye ko baƙaƙe eh. za mu sai muku raƙuma mm. an wuce wannan eh, eh, matakin ana magana ne kuna rabin ba za ku dauki alƙawari ba yanzu kenan mutanen jihar Kaduna za su ta dauki alkawari za ku kar ma nan gaba a ce muku ai wannan ba rashin daukan alƙawari bane misali na farko kenan mataki na farko da ya kamata al'umma su makansa adalci da yanzu sai an tambaye shi abin da ya baya dole ne a yanzu kai malam ɗayiru zan zo neman hmm. auren yarka ba za ka bincika niyya na rike matar da nake da shi ba kawai sai dan na zo da jan hmm. hula sai ka ce shikenan a a gane shikenan kawo saboda kana neman kai da yar ai shugabanci ya wuce abin da kawai ka ce za ka zaɓi kowa sai ka yi la'akari sai ka hau kanka adalci wannan abin da muke ganin kaman ba wani abu ne mm. wallahi haƙƙi ne da ubangiji zai tambaye ka da ya baka dama ka zaɓi shugaba mai kai amfani da shi mai kai la'akari da shi shi yasa muke gaya wa al'ummar jihar kaduna su yi la'akari da wayannan abubuwan su sa wa kansu mizani saboda wanda ya iya yi muku abu a baya mm-hmm. shine zai iya muku alkawari a gaba ya cika ai san da sanata Sani aka zaɓe shi a sanata bai ce zai mm-hmm. kawo eh, gine-gine a jami'ar jihar kaduna Mm. Eh, mm. mm. bai ce zai kawo asibitin kwararru a rigasa ba bai ce zai kawo wurare ya ce dai ku zaɓe shi kuma kun zaɓe shi kuma kulliya ta biya kuɗin sabulu har da lada so wannan karan ma har saboda haka za ku yi wannan ina gaya maka misali kenan na mataki na farko mataki na biyu akwai al'amura da dama mai girma ko na koren da aka ya kaddamar da hukumatocin yakin neman zaɓe bai ce duk al'amuran da ya yi a jihar kaduna daidai ba shi dan adam ne malam nasir ya rufa'i dan adam ne da zai iya kuskure zai iya ba daidai duk da idan ka duba abubuwan da yi mafisa jaye abubuwan cigaba ya kawo amma a wurin samar da cigaba mm. akwai kurakurai kuma ya faɗi shi da kanshi duk wanda ya je shi yasa na ce shin malam ɗayar tura wakilai kai wurin kaddamar da yakin zaɓe ko ka je da kanka domin idan ka je da kai wannan ma su je ba al'umma da suka kalla sun san cewa mai girma gona ya faɗi wannan malam uba sani zai zo inda aka yi abin da ba daidai ba insha Allah za a gyara shi saboda babu wani eh, ɗan adam da zai fito ya ce ka ba shi daman shugabanci bai kuskure ba kai duk wanda ya ce ma wai bai yi kuskure a rayuwa ba to ka ku yadda da shi ka ku yadda da shi amma ya fito kuma ya roki gafar wannan shine babban abu ko ubangiji duk laifin da kai bukatan da yake nema wurin ka shine ka nemi ya gafarta maka ba wai ke girman kai ka ce kai ba kai laifi ba saboda haka idan aka ɗauko ta wannan minzanin na me kai ajiya eh. to yau ma idan ka zo ka ce za ka yi za ma ka yi abin da ya fi wannan saboda haka babban burinmu a jihar kaduna shine eh, abubuwa na alheri da aka yi na jam'iyyar apc da mai girma gwamna malam nasir ahmed rufai za a dora ci gaba da samar da wa'annan ci gaba sannan wasu al'amuran da aka samu kurakurai za a gyara domin a samar da doririyan ci gaba a jihar kaduna sannan wasu wuraren da ba a taba ba saboda abubuwan suna da yawa ba wani gwamna da zai zo yi maka shekara takwas ya ce duk zai gyara maka ba zai yi ba malam nasir ya yi ayyuka da dama a makarantu mm. a asibitoci to dole ne wasu ayyukan za a kammala su wasu ba za a kammala su ba kamar yadda na baka misali mm. dole ne a samu gonan da zai zo mm. da ya san ta ina ma aka faro saboda babban abin ma shine ka ma san ta ina aka faro malam uba sani da shi aka fara to dorawa ba zai zama abu mai matsala ba shi malam nasiru inda ma ba a fara da shi ba ya ji ya kammala kuma bai yi la'akari da batun bambancin eh, jam'iyya ba al'ummar jihar kaduna duba akwai batun aikin ruwan Zariya. wanda tun da hmm. tsohon gwamna tsohon mataimakin shugaban kasa hmm. eh, malam na eh, sambo hmm. ya bar gwamnan jihar kaduna a shekara ta 2010 an yi gwanonin pdp guda biyu wanda suka zo ɗaya mataimakin shi ya gaje shi ya gaje shi mm. ɗaya kuma kwamishina ne da mm. aka yi da shi mm. amma tun da gwamnan ya tafi aikin ruwan zaria sun bashi sai da malam nasiru ya zo ba ɗora ba sai da malam nasiru ya zo ya ɗora ya kammala kaga wannan shine shugabanci akwai asibitin ƙwararru na mai gado ɗari uku. a nan da ke nan cikin jihar kaduna a millennium city tsohon gwamna tsohon mataimakin shugaban ƙasa malam na mutu shi ya fara aiki an yi gwanonin pdp biyu bayan shi ba su yi ba sai da malam nasiru ya zo kuma eh, babban asibiti ne da zai kawo ƙarshen matsalolin tafiye-tafiye da ake kasashen duniya domin kiwon lafiya malam nasiru yana nan aikin an saura ƙyars a kammala shi wannan shine shugabanci to haka muke so idan malam uba sani ya zo hmm. irin wannan kyawawan ayyuka Eh, saboda za ka ga akwai abin da ake cewa medium and long term hmm. eh, plan hmm. tsari na kusa wanda ke nesa na nesa to ba a iya kammala irin wannan ayyukan a shekara takwas za ga tsari ne na shekara kusan ashirin ake yi to babu gona da zai zo a shekara hmm. takwas zai kammala aiki zai iya nashi ya kammala ya gama abin da zai zo to ina muke so duk wa'annan Eh, eh, eh, kokari da aka yi na malam nasu na wurare da aka yi na amfanin al'umma a watsar da shi saboda kawai ka zo kai kana so a baka shugabanci ai ba wai ka ce a baka shugabanci ba kamar inda na ce kamata ya ka nuna mai kai sanda aka baka dama kamar inda na ce wannan hmm. na na kalubalantan duk wani takara duka dukkan su zaɓe maka wani ba ya fito ya zo gidan talabijin ya ce shi an ba shi dama ga abin da yi ya zo ya faɗi don mafi akasarin su sun je majalisa sun je suna sun zama yan kwangila suna neman tara dukiya babu wani abin da suka yi to su faɗi ga filin an ce ga ina dalili mm. sunan shirin kenan mm. saboda haka mutum zai zo ya gaya maka ina dalilin da ya sa mm. na faɗa haka sai ya faɗi nashi yanzu ko wanda yake neman zaɓen akan operation mai kai kawai ake magana operation mai kai ne mai kai mai kai mu al'umma kar ka zo ka musu alkawarin za ka eh. musu famfon madara ko famfon fura da nono mm. ba tare da ka gaya musu daga ina ne famfon nan zai samu zai dinga zuko madarar daga wani shanun ne zai dinga samu da wannan abubuwa don al'umma jama'a su yi la'akari da waɗannan abubuwa aikin da aka yi a jihar kaduna an yi shi ne a dukkan faɗin jihar kaduna dukkan faɗin jihar kaduna ba wani bangare da jihar kaduna misali a ƙashin jagorancin malam nasiru malam nasiru ahmed rufa ya yi wa'inan ayyuka a cikin jihar kaduna da dukkan faɗin jihar kaduna an kawo masu saka hannun jari wanda ba a taɓa yin shi a jihar kaduna misali idan ka ɗauka olam misali yanzu olam a duk faɗin najeriya babu inda ake safarar masara masara hmm. ake abin kayan abincin kaji kullum idan ka je eh, bakin hanyar a jihar kaduna ta arewaci za ka ga tireloli ne da kayan abinci yanzu in ka bi hanyar abuja in ka ga irin hada-hada da ake yi wanda masu eh, safarar mota mm. suna nasu masu sai da kayan abincin manomi mm. dukansu suna yi babu wani 'yan tsakiya tunda da idan kana son abincin kaji mm. sai kaji ibadan a can ne za ka ji ana yawon neman abincin kaji mm. magunan mu yanzu suna noma abin da za mu ci isasshe kuma a siyar a yi kaji zo malam nasiru a kai wani haka akwai kamfanin tumatir mm. na jos tumatir mm. wanda yanzu haka yana aiki ya samun mu mutane da dama ayyukan yi akwai eh, kamfanin eh, gudanar da eh, wato madarar shanu wanda idan ka je yankin kubau hmm. suna nan suna aiki haka duk in ka faɗaɗa ko ina akwai wanda ma tsaiko da aka hmm. samu na eh, batun matsalar tsaro hmm. a jihar kaduna da an riga an wuce wannan akwai kamfanin dankali da ke can manchok oh. can kudancin jihar kaduna to haka ko ina idan ka taɓa ai shi samar da ayyukan yi ba gina titi ba ne kawai a ka yi wurin da al'umma za su samu sana'a manomi zai samu inda zai ci da kayan shi da daraja da sauransu ba wai kawai ka ce ka abu nan ga kamfanin steel wanda shine kamfani na farko na karafuna a kagarku yana nan shi ma mutane nawa zai samu ma aiki jihar kaduna nawa kudaden shiga za ta samu to in ka samu irin gwamna da ya zo irin wannan aiki to wajibi ne ka samu wanda ko dai da shi aka tsara wannan ko kuma yana da masaniya na duk abubuwan da aka yi hmm. zai ci gaba ya dora wurin ganin cewa an fada da wannan ayyuka ba wai ka kawo wani da zai zo dan koyo ba <laughs> kamar ya dan koyo ah, ai ba dan koyo a ciki zai akwai dan koyo mana ah, bayan dukkan dukkan dukkan sun yi aiki ah, kuma sun ga ya kai da ya mun ta al'umma ga ya mun ayyukan da suka yi ba kai ka faɗa ba a ai ne gace su sun je majalisa dukkanin su to su faɗi mai suka ai ba ka je majalisa bane kana iya zuwa majalisa ka dumama kujera ka dawo ka dinga shan babbar riga ɗahiri ya kira ka libaci ya yi hira da kai akwai irin wa'ina su faɗa abin da suka yi in suka faɗa za ku amince muna nan ai ba ni na ce na ƙalubalanta ba eh. su faɗi mu duk abin da muka faɗa ana iya zuwa a gani yanzu kai da ɗan jarida hmm. al'ummar jihar kaduna alƙalu ne shin maganar da na faɗa na magana jami'a jihar eh. kaduna ƙarya ne yanzu shi ma ai ƙalubale ne yanzu za a je a duba ne yanzu a ji a duba malam dairu ni ina gayyatar ku yan jarida za mu je mu nuna muku ayyukan ku gani duk wani abubuwan da kafa faɗa ba wai kawai a takarda ba ne a'a batun da muka yi na kwalejin mm. ilimi na gidan waya labari ne ko ba an aiwatar haka na batun asibitin rigasa haka guraren wasanni na motsa jiki da asibitoci da makarantu da aka yi mm. wani an yi ne to complement wato wurin eh, tallafawa ko kuma mm. ba da eh, gudunmawa mm. ga abubuwan da ita gwamnatin jiha ta kamar yadda na ce maka shi harkar shugabanci eh, kamar dambu ne ba ya jin duk kokarin ka za ka iyayen ka ne ka bashi wani ya dora so duk wayannan abubuwan shi duk wanda ya yi ya faɗi shi ma ya yi wani abu eh, ya zo ya faɗi a ina ne yi sai a je a duba sai a je a duba sai al'umma su yi alƙalanci to madalla masu kallon mu tare da sauran mu anan zamu je labarin wani tattaunawa da muka yi da Ahmad mai yaƙi a shine mataimakin darakta na kwamitin yaɗa labarai na jam'iyyar apc jihar kaduna musamman a yakin neman zaben da aka riga aka fara a nan jihar kaduna ya faɗi batutuwa dama da suka shafi ɗan takararsu da irin ƙalubalen da ya ce ya sanya ga dukkanin waɗanda suke neman takara a wurare daban-daban su fito su baje kolin abubuwan da suka yi al'umma a wancan lokaci a wannan karan ya ce operation me kai ne shi ake barara ba operation me za ka yi ba dukkanin wani ɗan takara da yake buƙatar mutanen jihar kaduna su zaɓe shi ko su so shi to nuna musu abubuwan da ya a wancan lokaci da ya samu dama baki ɗaya wannan lokaci ne kuma dama ce ga dukkanin 'yan takara da suke kallon mu a halin yanzu su ma za su iya zuwa su baje kolin su a irin wannan shiri na ina dili domin su baje kolin abubuwan da 'yan takara suka yi baki da kofar mu a ke ga dukkanin wanda yake ganin cewa an kalubalance shi a irin wannan zama baki da kuma nan gama wanda yake dama kamar amur mai yakin ya sake dawowa wannan kara akwai bukatar yan takarar shigo su masu faɗa abubuwan da suka yi ko kuwa a'a su ce waɗancan abubuwan da ya faɗa ba hakan suke ba akan dan takararsa ko kuma gurgurni waninsa sanata malam kuma sani muna godiya kwarai da gaske amma bayaki da kasance ta da mu a cikin wannan shiri na ina dili na gode ma gode kwarai da gaske kuma sauran abokan aiki na gode to alhamdulillah amma da dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri na ina dili ya kawo ƙarshe a wannan rana ni dahir ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai Allah saki sada assalamu alaikum